monde aujourd'hui, VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu turaro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. a yau ranar Alhamis 11 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wata matashiya a birnin Jos ta dukufa aikin sa kai don gyara zamantakewar aure a cikin al'umma. Haka kuma za ku ji labarin wani matashi da ya kama sana'a kwallon gura ta kuma kai shiga samun nasara. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaimu bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farar hula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin kasar Saliyo kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya laraba a baya dai gwamnatin saliyo ta ce an samu asarar rayuka sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba yayin da masu zanga-zangar suka ta jifa da duwatsu da kona tayoyi akan titina saboda duna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa ƙasar ta yammacin afirka wacce ke fama da hawa farashin kayayyaki da matsalar man fetur ta sanya dokar hana fita a fadin kasar daga karfe uku na yamma agogon kasar a wani yunkuri na dakile tashin hankalin. Shugaban kasar Julius Mada Bayo ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a matsayinmu na gwamnati muna da alhakin da ya rataya a kanmu na kare duk wani ɗan ƙasar Saliyo. Abin da ya faru a yau abin takaici ne kuma za a yi bincike sosai. Baya ga gawarwakin uku da ke ɗakin ajiyar gawarwaki wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga gawar wani farar hula a kan titi a gabashin Freetown. Hukumomi sun faɗa jiya laraba cewa sojojin mala biyu ne suka mutu wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihaji da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru goma ana yi a ƙasar Mali. wanda ya bazu daga arewacin kasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta burkina faso da nijar wasu manyan jami'an soja da dama ne suka tabbatar da wata takarda da ta bayyana sunayen waɗanda suka mutu ga kamfanin dillancin labaran faransa afp yayin da gwamnatin kasar daga baya ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ta ce sojoji 22 suka ji rauni sannan an kashe 'yan ta'adda 37 Harin ya faru ne a ranar Lahadin da ta gabata a garin Tessit, a yankin da ke fama da rikici a kan yakokin kasashen uku, inda kan yakokin kasashen uku ke haduwa. A ranar Litinin din da ta gabata, sojoji sun ce an kashe soja sha bakwai da farar hula hudu, wasu 'yan waɗanda abin ya ritsa da su da suka yi magana bisa sharaɗin a sake sunansu sun ce wasu daga fararen hulan tsoffin jami'an gwamnati ne da aka zaɓa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai yayin da aka kwashe sama da tan dubu ɗari uku da saba'in na kayan abinci a cikin makon farko. Tan dubu ɗari uku da saba'in a farkon matakin wannan aiki na ganin wata alama ce mai ƙarfafa gwiwa, in ji Fred Kenny, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a cibiyar haɗin gwiwar da ke Istanbul. wadda ke kula da yarjejeniyar. JJC tana da wakilai daga Rasha, Turkiya, Ukraine da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. An kafa ta ne a ƙarƙashin yarjejeniyar July 22 Black Sea Grain Initiative, wanda aka sanya wa hannu a Istanbul don saka ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci da suke jigila zuwa daga tashar jiragen ruwa na kudancin Ukraine da nufin fitar da kayan abinci zuwa kasuwannin duniya. Fiye da jiragen ruwa dozin biyu ne suka makale a tashoshin jiragen ruwa na Ukraine tun bayan mamayar rasha a ranar 24 ga watan fabrairu ya zuwa yanzu da yan bada damar dozin biyu sun tashi in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda yayin da ake ci gaba da fuskantar yawaitar mutuwa aure a arewacin ƙasar wata matashiya a birnin jos da ke arewa ta tsakiya ta najeriya Ummul Khair Abdulmumin ta dukufa aikin sa kai na ba masoya da ma'aurata shawara da nufin kyauta da zamantakewa a cikin al'umma. Ilyas Kasimu na ɗauke da wannan rahoton. Ummul Khairi wata mace ce da ta sadaukar da rayuwarta kan warware matsaloli tsakanin ma'aurata. Soyayya babban sinadari ne cikin aure, amma bayan shi ana buƙatar abubuwan haƙuri girmamawa a nan tana jagorantar wani taro ne da ta shirya a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya kan tattauna matsalolin da ma'aurata sukan fuskanta waɗanda ke kaiwa har aure ya mutu. Wasu abubuwa guda biyu su suke tafiya da aure biyayya da tausayi. So na ɗauki wannan fannin ne saboda ganin cewar ma'amalolin da yake faruwa cikin iyalai a al'ummarmu yana samun koma baya kuma sai na ga akwai buƙatar a gyara dangantakar ta yadda za mu dinga samun auren aurarraki inda yake cike da farin ciki da zaman lafiya. Soyayyar da ake yi a yanzu abin da ya sa ba ta iya rike aure da girma da zama da zama ƙauna shine ba a gina ta a bisa adalci gaskiya da ni ma ina daga cikin wa'yanda ire-iren wannan abubuwa suka faru da ni farko na rasa mijina ya rasu daga baya kuma na ya aure rashin gina auren a kan turba na addinin musulunci zan ce saboda Allah ya rufa min asiri ba ni da shi amma dai ina da rufin asirin da a yanzu ba duk ya mai shekaru kamar za a ci tana da daidai rufin asiri da nake da shi ba so sai nake ganin ya aure ni ne akan wannan manufar tasa wanda a the end of the day ya kawo mana matsala wanda ta kai ga har muka rabu da shi ko da shike babu wasu alkaluma tabbatattu da ke nuna yawan mutuwar auren rake a arewacin najeriya Masara sun kyautata zaton cewa aure ɗaya cikin uku da aka ɗaura ne suke mutuwa a yankin a cikin shekaru uku yawancin abubuwan da yake kawo kashe auren idan ka zo ka ne zaga shiririta ne bai kamata a ce auren ya mutu ba bai kamata a ce har an samu an kai ga cewa wai ana neman wani wanda zai zo shiga sulu ba sai ga rashin hankali ne da rashin haƙuri da rashin sanin adalci ma ɗaya ana zalunta ɗaya wanda kuma magana ne kawai za yi kankanuwa a samu maslaha a kai a shekarar 2019 rundunar hisbar jihar kano ta yi rijistar takaddun saki miliyan ɗaya da ta ce ya haifar da yawan zawarawa a titunan yankin yawan mace-macen auraraki kamar yadda masu fashin baki wajen wannan taro suka yi amanna shine yakan hassala sauran matsaloli da al'umma ke fama da su. Dan ya zama na aure ya mutu 'ya'yan ba sa tare da iyalansu suna samun matsaloli na rashin kulawa rashin tarbiyya wasu halayyar da suke shiga yakan shafi tunaninsu da zuciyoyinsu karatunsu har ma da tarbiyyarsu. ko da suke masu ruwa da tsaki a yankin arewacin najeriya kama daga sarakuna malumma da sauran masana tuni sun yunkuro wajen tunkar al'amarin ta hanyoyi daban-daban ciki har da irin wannan zaman tattaunawa da umul khairi take shiryawa daga jos Najeriya iliyasu kasimu agai da Ilyas Kasu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya. Ma'aikatar shirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa an tuhumi wani jami'in Iran a laifin yankurin kashe tsohon mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro John Bolton da ake kyauta zaton na ramuwar gayya ne kan harin da Amurka ta kai da ya kashe wani babban janar ɗin Iran. jami'an amurka sun bayyana wanda ake zargin sharam prosafi a matsayin mamba na dakarun rundunar juyin juya halin musuluncin iran a halin yanzu hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi tana neman sa bisa zarginsa da laifin kisa kisa na daukar haya masu gabatar da kara sun ce makircin da aka yi wa bolton wanda tsohon mashawarcin shugaban amurka donald trump ne kan harkokin tsaro na shekara ɗaya da rabi a 2018 zuwa 2019 mai yiwuwa na ramuwar gayya ne kan harin da aka kai a watan janairun 2020 da ya kashe kasim suleimani wanda shine shugaban dakarun kuts na iran ma'aikatar shari'a ta ce prosafi ya yi kokarin biyan mutane a amurka dala dubu ɗari uku don kashe bolton a washington ko kuma jihar maryland da ke makwabtaka da ita Takardun kotun jihar New Mexico da ke Amurka sun nuna cewa mutumin da ake zargi da kisan wasu musulmai hudu a albakuki ya musanta aikata laifukan da suka girgiza al'ummar musulmin birnin bayan da jami'an tsaro suka tsaye da shi akan titi. Takardun da aka fitar ga jama'a a daren ranar talatan nan sun ce ɗan gudun hijirar ƙasar Afghanistan Muhammad Said ya shaida hukumomi ta hanyar tafinta cewa yana tuka mota zuwa Houston na jihar Texas domin neman sabon gida. saboda tashin hankalin albakuki kaman na ranar litinin ya faru ne fiye da mil 100 daga gidansa takardun kotun sun ce an sami gidan harsasai a motar sayid daidai da na makaman da ake kyauta zaton an yi amfani da su a kisan guda biyu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani matashi ɗan asalin jamhuriyar Nijar wanda bara ta kai shi ƙasar Ghana. Ya kama sana'ar ƙwallon guragu abin da ya shiga gasa tawagar ƙwallon guragu ta ƙasar Ghana tare da jagoranta wani club a Kumasi wato Ashanti Warriors. Hamza Adams ya aiko mana da ƙarin bayani kan rayuwar wannan matashi. Ganyen zogale ya kasance ganyen da al'ummar jamhuriyar Nijar ke amfani da shi sosai a matsayin abinci musamman ma idan aka yi la'akari da sinadaran da yake tattare da su masu matukar amfani ga jikin bil'adama. Na ɗauke ta abinci wadda take da amfani, tana da vitamin, tana gina jiki, shi yasa nake sayar ta ina amfani da ita ina cin ta kowane lokaci da dama dai daga cikin 'yan kasar Nijar sun dogara da noma ko kasuwancin zogala wajen samun kudaden shiga. Mun ci to, mun shahura mun yi sutura, mun yi maɗayan mu aure, mun biya bukata, mun musu aure, mun hita kume ɗaya, mun koma suka yau mun kai ta kume su maza da mata ke na Allah sa albarka. Ganin yadda ganyen na zogala ya samu karbuwa wajen al'ummar Nijar a matsayin muhimmin abinci hukumomin kasar sun bullo da wani tsari na musamman na bunƙasa noma da kuma kasuwancinsa wannan tsarin ya tattara bangarori daban-daban da ke cin muryar zogalen kama daga manomansa da masu kasuwancinsa da kuma masu sarrafa shi inda aka shirya wani baje koli na nuna irin abubuwan da ake sarrafa da zogalen a ɗakin taro na akademi da zar da ke birnin yamai na kawo alewa na zogale bombon na zogale na kawo garin zogale na kawo buyon na zogale shine kaman aron maji na zogale na kawo kuma chips na zogale muna kaman dambun shi da hatsi muna dambun shi da dawa muna lipton da shi muna diyan muna mai e, kuma muna dafa shi muna shanya ana saida shi muna yin yawo don ana sa abin ga zogala garin zogala ciki a cikin shi bai da sukari don mutanen diabetic don na wajen muna da fromage kamar cikin zamani ne ake ake da ake sa zogale 'yan maka da ake sa ciki shi ma da madarar shanu zalla ce ake nan gayin shi na dai wannan tsarin ya samu karbuwa wajen hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya tare da hukumomin niger da ke kula da kare muhalli sun cimma wata yarjejeniyar taimakawa wannan tsari na bunƙasa noma da kuma kasuwancin zogale a Nijar ta hanyar tallafawa hukumomin na Nijar da kudaden da suka kai miliyan 45 na sifa a matakin farko domin bunƙasa wannan tsarin. to ko ne irin tallafi ne ita kuma gwamnatin nijar take kawo wa manoma da kuma masu sarrafa zogala sosai akwai tallafi wanda eh, na fizan da bagiri suke kawo ma mata domin in suka sarrafa su saida kuma su masu ci amfani kai har ma a samar da ma matasa wasu da basu da aiki yi a cikin wannan sektor ko bayan taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin jamhuriyar Nijar. Zogala na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da gurgusowar hamada. Itatuwa ne wanda ana iya eh, amfani da su don saboda a kare eh, wannan eh, hamada sinadarai wanda ake hudda masu bata masu gurbata yanayi wannan zogala tana iya eh, ta shanye shi a jikinta yusuf abdullahi daga yamai jamhuriyar nijar a gai da hamza adams to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. nisa in ji so bai min nisa ba idan su daɗi amma abin mura ba zan gaida masoya da abokai har yayi salamu sai gaisuwar hukumi yau bara ce zan je hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauko ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Yau shirin ke ban kwana da Musa Yusuf Abdullahi mai fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar na a jihar Plateau. kamar yadda kuka ji a baya wannan matashi mai tawaya a kafa ya laƙanci hikimomin kera kafafu da hannuwan roba bayan shafa shekaru yana karantar wannan fanni a ƙasar malaysia sai dai duk da ɗimbin bukatun da ake da su a kan irin waɗannan ababe a jihar plateau da ma baki ɗayan najeriya musa na ciza yatsa saboda yadda har yanzu al'umma bata fara morar baiwar da allah ya masa ba a wannan fanni sakamakon abin da ya kira halin ko in kula da mahukunta ke nunawa a kai. A kashi na ƙarshe na hirarsa da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji, Musa Yusuf Abdullahi ya ƙara nanata kira a game da mahimmancin aikin ƙera hannaye da kafafuwar roba a wajen mutane masu bukata ta musamman. yana mai jaddada ingancin samfarin da aka koyar da shi a makaranta. Na san irin wayanda suke yin wayannan sassan jikin mutane kamar a nan eh, jihar Plateau akwai wayanda su ma suna yi sun yi fice. Menene bambancin wanda ka koyo da irin waɗanda ake samu a nan gudu. <laughs> Ito eh gaskiya bambancin a bayyane yake. A cikin magana na na ce wanda ma ake yin a nan ɗin da roba pipe na roba ne na ruwa ake yin shi. idan kika zo kika auna nauyin shi da asalin kafan mutum ma ga ya ninka kusan so biyu sannan kuma babu asalin sassa da ake kokarin a kwafo su a yi su kawai ana yin shi ne kawai daga ɗan kafan sai gwiwa ta karfe da ake yi a nan to wanda muka yi kuwa da ake samu abu ne wanda turawa sun tsaya sun yi bincike kwarai a kan shi sun kwafayen da waccan yake suka yi shi wato daidai idan aka samu mutum daidai yadda kafansa yake haka zai zauna haka don uh, an train din mutum daga clinical bangaren lafiyan mutum har zuwa wajen shi fabrication yadda ake yin kafan to duk wannan abubuwan sai mun tabbata sun tafi daidai saboda kafan an riga an yanka jini ya kamata ya je wani waje yana tsaya a wani waje to akwai kalubale sosai da suke faruwa a yankakken kafan da ya rage to in mutum bai zama sananne a kai ba maimakon ya kawo mafita sai ya daɗa barna dan da yawa wasu yankin bai su a kai ba amma kafa ba me yasa ka amfani da shi sai ce tab kafan da ya fara sa kafan shi ya zo ya fara jini daga baya ma ya fara riɓewa wani ya ce ai shi shokin ma yake ji a kafan nashi bambancin da yake da shi shine wancan an bi hanya sosai an yi bincike kwarai wajen ganin cewa wannan kafan ya zama ya taimaki mutum ne ba ya kawo mai damuwa ba duk da su din ma suna taimakawa amma bambanci aka tambaya a nan gaskiya da bambanci sosai sosai To kana ga kamar ta yaya ita hukuma za ta fahimci muhimmancin ku da kuma ta farfado da irin yadda da ake samar muku da wuraren aiki domin ku taimaka wa al'umma. Eto eh yanzu ai abu ne wanda duniya kusan ta waye yanzu ah, za ki ga ko ta hanyar sadarwa za ki ga cewa oh, nakasassun wata kasan ga nan da aka ba su daman kusan su ma abin alfaharin kasassu ne. suna yin daidai mu in aka bamu daman ai za mu iya yin daidai da su koma mu fi su kuma duk mutumin da ake kaman zargin cewa ai wani ba zai iya ba to a kullum za ki ga shi kokari yake ma ya ga ya burge ma wanda yake kokarin ba zai iya ba dan idan kika bi tarihi yawancin mutane da suke da bukata na musamman da aka ba su dama kike ji zaki ki ga suna yin abun da ma ake jin mamakin anya wa'annan ba wasu mutanen boye da suke taimaka musu ma wajen aiki da shauransu hakan nan to idan aka ba mu dama na aiki ni ina ganin zai ba da eh, abin da ake bukata na farko kiga kamar misali a wannan aikin na yin kafafuwan nan mafi aksarin masu yin aikin ba su da wata eh, larura to wannan rashin laruran sai sa ba su san me me laruran yake ji ba idan mai lalura suka mai aiki ya zo yana ta complain sai daga ƙarshe su ce in sun yi sun yi su ce kai ba za ka gode ma abin da kake da shi ba to wannan kalmar agun wannan ba allah ta fi ma baya san ma kafa saboda yana ganin kamar ka nuna gazawar shi da takura ma to mm, dalilin da ya sa na kawo ni ina da wannan larura na san me ake ji bayan da za in buɗe baki in yi wannan maganar saboda na san me take a guna to nan shi ya ƙara mana wani kamar in ce advantage a kan wasu za mu iya sabin kwastoma zama cewa sun samu abin da suke so da inganci kuma. To masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin ɗan gwagwarmayar ganin rayuwar na ta inganta a jihar Plateau, Musa Yusuf Abdullahi da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku na lafiya. A gaida Malasili yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana. jaridar da chronicle da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine a yar na bukatar a dakatar da duk wadda ya kai shekara saba'in da shiga takarar shugaban kasa jaridar ta ce dan takarar shekara ta 2020 na jam'iyyar all people's congress apc a takaici dr hassan ayarga ya yi kira da a yi gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar da ya kasa ajiye wa'adin shekarar da mutum zai iya shiga takarar shugaban kasa. wannan gyaran da yake bukata kamar yadda ya ce ya kamata ya haramta wa waɗanda suka kai shekaru saba'in da haihuwa damar shiga takarar shugaban ƙasa wallau masu zaman kansu ko kuma zababbun 'yan takara na jam'iyyun siyasa a cikin ƙasar da yake magana da jaridar the chronicle dr ayarga ya siffata da abin damuwa wannan ra'ayi na waɗanda sun ka tsara kundin tsarin mulkin inda sun ka ƙasa ce wa'adin shekarun da mutum zai iya tsayawa a zaɓe shi shugaban ƙasa ya ce akwai shekaru na yin murabus daga aiki amma me ya faru ga shekarun shugabannin ƙasa kundin tsarin mulkin ya yi shiru a kan wannan kuma lokaci ya kai da ya kamata a yi gyara a kansa ita kuma jaridar guardian times wannan labarin tarwaito inda aka kai da cutar covid-19 ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ghana ta gabatar da allura na kimanin miliyan goma sha takwas da igu biyar na cutar covid-19 jaridar ta ce jimlar magungunan allurar covid-19 miliyan goma sha takwas da digo biyar aka amfani da su a fadin kasar a ranar laraba in ji ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ghana ma'aikatar ta ce mutane miliyan takwas dubu ishirin da shida ɗari hudu da tis'in da bakwai aka yi wa allurar daga mutane miliyan dubu ishirin da biyu da ɗigu tara da aka sa ran yi wa abin da ya yi kashi talatin da biyar da ɗigu ɗaya. Bari mu leƙa babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic ita ko wannan labarin tarwaito ajandar cigaba mai ɗorewa. kasar na bukatan shiri wadda zai yi aiki jaridar ta ce wani dattijo kafin ma'aikacin diploma kenan dr bafo ajebewa ya koka game da rashin shirin kawo ci gaba na ƙasa mai ɗorewa ga baki ɗayan tarihin ƙasar nan a cikin wata hira da daily graphic tsohon ambasadan na kasar amurka da kasar japan ya sifatta da cewar abun takaici ne cewar babu wani kokari na samar da wani shirin da duk baki ɗiyan ƙasar ghana za su iya dogara kansa gun samun ci gaba haka kuma ya nuna cewar ayyuka da shirye-shirye da ake zantarwa shekaru da shekaru su kauce duk suna dogara ne a kan kudurorin jam'iyyun siyasa amma ba ainihin shiri na ci gaban ƙasa ba kamar yadda ke faruwa a wasu ƙasashe. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muktar ba sashen kausa na muryar Amurka Accra, ga. a gaidar duwanan Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farahula hula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kyan jinin gwamnati a Freetown babban birnin ƙasar Saliyo, kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya Laraba. A baya dai gwamnatin Saliyo ta ce an samu asarar rayuka, sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba, yayin da masu zanga-zangar suka yi ta jifa da duwatsu da ƙona tayoyi a kan titina, saboda duna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa. Hukumomi sun faɗa jiya laraba cewa sojojin da biyu ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru goma ana yi a ƙasar Mali. wanda ya bazu daga arewacin kasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta burkina faso da nijar wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun bahar al-aswad yana tafiya daidai yayin da aka kwashe sama da tan dubu ɗari uku da saba'in na kayan abinci a cikin makon farko tan dubu ɗari uku da saba'in a farkon matakin wannan aiki na ganin wata alama ce mai ƙarfafa gwiwa in ji fred kenny wakilin majalisar ɗinkin duniya a cibiyar haɗin gwiwar da ke istanbul wadda ke kula da yarjejeniyar ma'aikatar shari'a amurka ta faɗa jiya laraba cewa an tuhumi wani jami'in iran da laifin yankurin kashe tsohon mai bawa amurka shawara kan harkokin tsaro john bolton da ake kyauta zaton na ramuwar gayya ne kan harin da amurka ta kai da ya kashe wani babban janar ɗin iran jami'an amurka sun bayyana wanda ake zargin sharam prosafi a matsayin mamba na dakarun rundunar juyin juya halin musuluncin Iran. Masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mi muna ta abokiyar aiki mu baraka Bashir da mai gidan murnar samun karuwa ya mace wadda aka sawa suna Nafisa. Ubangiji Allah ya raya ya kuma baiwa baraka da Nafisa ƙoshin lafiya. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar wasu salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fila hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum